This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mita 22 da mita 25 a jamhuriyar Nijar. Za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko namad ko dalol ko kuma niyya. akan kafa sadarwa ta intanet ku kama mu a duk lokacin da kuke so ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Bello Habib Galadanci ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kawo muku shirinmu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yau, za ku ji a bari ya huce amma sai kun sha cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. jama'an Najeriya sun ce a karan farko kwayar cutar Ebola ta yadu zuwa ga waɗanda ba su kusanci ɗan ƙasar Liberia na Patrick Sawyer da ya kai cutar ƙasar kai tsaye ba. Kenan an samu ƙaruwar waɗanda suka harbu da kwayar cutar. Jiya Juma'a ministan lafiya na kasar ya ba da sanarwar cewa mazajen likitocin da suka yi jinyar Patrick Soya ne suka harbu da kwayar cutar. Ya ce mutane goma sha hudu kenan suka harbu da kwayar cutar ta Ebola. Najeriya ta ba da wannan sanarwa a yayin da kungiyar lafiya ta duniya ta ba da sanarwar cewa yawan mutanen da Ebola ta kashe a kasashen Afirka ta yamma ya karu zuwa mutum 1427. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce an tabbatar cewa mutane mai ta da ɗari shida da goma sha biyar ne suka kamu da cutar a ƙasashen Gini da Liberia da Saliyo da kuma Najeriya. A wani labarin kuma ƙasar Senegal ta zama ƙasar Afirka ta baya-bayan nan da ta rufe kan iyakokinta a wani yunkurin haɗa yaɗuwar cutar ta Ebola. Ƙasar ta ba da sanarwar cewa za ta rufe kan iyakokinta da ƙasar Gini kuma za ta haramta jiragen sama daga kasashen da suke fama da wannan annoba shiga ko kuma sauka a ƙasar. Akwai wasu ƙasashe ciki har da Afirka ta kudu da kuma Kamaru waɗanda a kwanan nan suka haramta yin bulaguro zuwa ƙasashen da ke fama da wannan annoba. 'Yan yakin sa kan ƙungiyar Hamas a ziran Gaza sun kashe Falasɗina guda goma sha bakwai da suka yi zargin cewa suna haɗa baki da Isra'ila. Shaidun gani da ido sun ce a wani al'amari, 'yan yakin sa kan sun jera maza bakwai a harabar wani masallaci suka harbi mazan da aka rufe kawunan su a gaban ɗaruruwan mutane. Wani bayanin da aka manna jikin wani bango da ke kusa ya yi bayanin cewa mazan sun kwarmata wa Isra'ila wuraren da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da mayaƙa da kuma mukamai suke, waɗanda daga baya Isra'ila ta kai wa hare-hare. An kashe mazan ne kwana ɗaya bayan da Isra'ila ta kashe manyan kwamandojin ƙungiyar Hamas guda uku. Haka kuma a jiya Juma'a ƙungiyar Hamas ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin sacewa da kuma kashe matasa 'yan Isra'ila guda uku a watan Yuni, al'amarin da ya haddasa yakin da ake fafatawa yanzu haka a Gaza. Shugaban ƙungiyar Hamas Sheikh sale Arun ya faɗawa wani taro a ƙasar Turkiyya cewa rundunar soja, hamas da ake cewa al-qassam ce ta aikata wannan aiki da nufin fara rikicin na yanzu jami'an falastina sun ci a da aka yi juma'a wato a jiya juma'a hare-haren da jiragen saman yaƙin isra'ila suka kai sun kashe akalla Falasina guda hudu da raunin akalla mutane arba'in Gwamnatin Shugaba Barack Obama na Amurka ta ce kashe ɗan jarida ba Amerika mai suna James Foley da 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS suka yi tamkar ƙaddamar da harin ta'addanci kai tsaye ne akan Amurka. Muƙaddashin mai baiwa shugaba Obama shawara akan matakan tsaron cikin gida Ben Ross ne wannan furucin a jiya Juma'a. Ya ce a shirye Amurka take ta ɗauki ƙarin matakai akan mayakan ƙungiyar ISIS domin kare Amerikawa domin kuma ƙungiyar tana jawo ƙarin barazana fiye da yadda ta yi watanni shida da suka shige. Mr. Rose ya ce wajen yanke shawarar kai ƙarin hare-haren da jiragen saman yakin kan iyakoki wato kan iyakoki ba za su ƙayyade wuraren da jiragen saman yakin za su kai hare-hare ba. Cikin makonni shida da suka shige mayakan ƙungiyar ISIS sun samu nasarar mame manyan yankuna a arewacin Iraq da kuma gabashin ƙasar Siriya, kuma suna cin karensu babu babbaka domin suna kaiwa da komowa tsakanin ƙasashen biyu babu tsangwama. A wani labarin kuma mummunar harin da aka kai wani masallaci 'yan sunni a arewa maso gabashin birnin Bagadaza a Juma'a da alama yana neman ya dagu don yunkurin da gwamnatin ƙasar ƙarƙashin jagorancin 'yan shiya take yi na cike gurbi da ke akwai domin a haɗa kai a kan 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis an kashe mutane da dama a yayin da suka je sallar juma'a fadar shugaban amurka ta white house ta ce shiga ukraine da jerin gwano manyan motocin ƙasar rasha da suke jigilar kayayyakin agaji na jin kai ba tare da samun izini daga gwamnatin ukraine ba ke taɗiyocin ƙasar ne muƙaddashin mai baiwa shugaba obama shawara akan matakan tsaron cikin gida Belrose shi ne wannan furucin. Ya ce tilas ƙasar Rasha ta janye manyan motocinta daga gabashin Ukraine ko kuma ta kuka da kanta duk abin da ya same ta. Ya ce Amurka tana shirye-shiryen tattauna wannan al'amari a zauren kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shi ma babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya bayyana damuwa akan shiga Ukraine da motocin na Rasha suka yi, yana mai faɗin cewa duk wani mataki da aka ɗauka ba tare da samun izini ba yana iya kara dagula al'amarin gabashin Ukraine da tuni ya lalace. Jiya Juma'a jerin gwanon motocin suka fara shiga Ukraine. Hukumomin Ukraine ba su ba su izini a hukunce ba, kuma ba su jira kwamitin ƙungiyar agaji ta Red Cross ya kammala binciken motocin ba. A yayin da ya tabbatar da fara shiga Ukraine da motocin suka yi, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ya faɗa a wata sanarwa cewa jinkirta ko kuma jan kafa da ake yi wajen baiwa motocin da suke jigilar kayayyakin agaji na jin kai izini da ake yi ya zama abin da ba za a yarda da shi ba domin mata da yara da kuma tsofaffi suna buƙatar taimakon jin kai cikin gaggawa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto ta yi allah wadai da shiga ukraine da motocin na rasha suka yi tana mai faɗin cewa ɗaukan wannan mataki mamaye ne kai tsaye To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Juma'a sojoji na musamman da ake cewa National Guard suka fara janyewa daga unguwar St. Louis ta birnin Ferguson jihar Missouri bayan da alamu suka nuna cewa zaman tankiya ta fara sassautowa bayan kashe wani bakar fata matashi da wani ɗan sanda bature ya yi bayan da aka shafe kusan makonni biyu ana hargitsi dare biyu a jere kenan da ba a ga barkewar gamomi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga ba ko da yake 'yan sanda sun ba da rahoton cewa sun kama akalla mutane bakwai gwamnan jihar missouri jen nixon ne ba da umarnin a janye sojojin a ranar alhamis yana mai faɗin cewa an samu ingantuwar al'amura an bayanci 'yan hargitsi gefe-gefe. An fi yin zanga-zanga a kusa da inda aka harbe Michael Brown ɗan shekara goma sha takwas a ranar tara ga wannan wata na Agusta. 'Yan sanda sun ce Michael Brown da ɗan sandan da ya harbe shi Darren Wilson sun baiwa hammata iska ne, to amma yawancin shaidu gani da ido sun ce al'amarin bai kai ga yadda shi ɗan sandan zai harba matashin ba. A ranar Alhamis, 'yar majalisa Lacey Clay da Emmanuel Cleaver daga matsabar jihar Missouri suka gana da sakataren tsaron Amurka Chuck Hagel suka bayyana damuwa akan yawan jami'an tsaron da aka tura garin Ferguson. A wata sanarwar da suka gabatar, 'yan majalisar guda biyu sun buƙaci Mr. Hagel da ya sake nazarin shirin da ya tanadi yadda ma'aikatar tsaro take baiwa 'yan sanda makamai da sauran kayayyakin aiki. Labaran duniya aka gama saurara. To madalla, yanzu kuma sai shirin a bar ya huce daga Ibrahim Alfa Ahmed. jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. toche wa mando kunuwe. wa wanumi nye mana ompede kubunye de we domi do alidi na pe ma bue ma ula polo duedo ya jiye bo we momi kudonya biche wa mi no fi kutewe je we. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kuwa a cikin wani sabon shirin halima da fata an tashi lafiya lahiya lawa la'ira ina na ina shekewa da dariya wannan waka tun muna yan kanana shine wai ke sa aka ce ya kamata a tsima mu tsima da tije yau ma <laughs> eh da ba dan ba dan masance wana garba mm. yana ji na yanzu muna gani lokacin su ne matasa har mm. yanzu dai matashi ne amma lokacin da <laughs> wato su suka yi yayin wannan eh, wakar wallahi tallahi wata rawa ana yi ana mika kafa ɗaya baya a sake mu kuma muna ta kallo mu ce sun yi rawa sai da muka girma muka ce ashe dai hmm. <laughs> To da fata an tashi lafiya. <laughs> ya Malam Iro. Masha Allah ta yana za taso. To kamar da aka saba da gaishe-gaishe da farko ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga mai martaba sarkin jajere Alhaji Hamza Ibn Isa Mashiyo da fata yana nan lahiya da iyalan shi da duka jama'a shi. Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Muhammad Awal PA ɗin sarkin na jajere wanda muke tayawa murnar auren da ya a makon da ya gabata. ya auri maryam yar sarkin rahin da kwaro allah ya bada zaman lahiya ya bada zuriya ɗaya ya ba amin sun amin sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam ahmadu makaranta a birnin kebbi wanda shi kuma muke jajantawa dangane da hatsarin babur da ya yi allah ubangiji ya kiyaye gaba allah ya sa kafara ne amin ga wata gaisuwa zuwa ga alhaji badaru mai gwanjo na hajiya talatu a jimeta adamawa sai kuma wata gaisuwa zuwa ga umma mt da isuhu mai samari da musa markele fa sai baka ukurau zulle a da wulle sai kuma wata gaisuwa zuwa ga hajiya attuma yar zaki a dabagi a ƙasar jamhuriyar niger ga wata gaisuwa zuwa ga garba idi radio ikokan arlit da ahadi musa radio garkuwa maradi da amna matar sabitu salai dan kabu-kabu a magarya sai alhaji dan haja a unguwar kitari magarya da ilu mai fati a jigawa da suleiman tela a babban mutum da saja isa a babban mutum da alhaji isa tela a yekuwa sai rabe mai shayi a fada ta ya uku a dingas kasar jamhuriyar nijar da fatan duk suna nan lahiya To Halima a gaba sai dan mun gaisuwa zuwa ga Ado mai kemis kasuwar birnin kuda jihar Jigawa Najeriya tare da Abuba mai manja yaro mai dubun naira Mayo Belwa a jihar Adamawa kenan a Najeriya da fatan kuna na lafiya. Haka kuma muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sarkin labaran sarkin daura. wato ibrahim yaro daura da yalansa da fatan suna nan lafiya su ma haka kuma muna mika dambin gaisuwa zuwa ga sabon hakimin da a ƙasar bauchi wato ma'auya harsanu allah ubangiji ya sanya alheri kuma ta yaka riko ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu sarkin fulani dukko buba bukuyum a jihar zamfara najeriya tare da fatan kana lafiya ni na bashi wannan sarauta halima <laughs> ba wani ba karin jin hada su fada da sarkin fulani na zahiri da sardauna a bari yahudi kwarai da gaske tare da fatan suna lafiya muna mika musu gaisuwa dukkan su su ma ga ɗimin gaisuwa zuwa ga ismail bima mai gombawa shugaban majalisar abar ya huce ta facebook tare da sa'idu abdullahi sai ahmad idris rabi'u tare da bilyamin yusuf sambo sai tukur ahmad tare da murtala umar katsina sai yusuf yaqub tare da baffa lodo tare da nasalla mai shayi a gwaram sai kuma dauda usaini tare da umar lilo tare da aminu suleiman sai malam shehu ilyasu wailo tare da abubakar yakubu sardawa allah ya sa na faɗi sunanka daidai sai safwan awwal elkanemi tare da garba saviola gashwa sai adamu yahuza tare da adam a adam gashwa sai jamilat muhammad mahe makama tare da ɗaya yabo ibrahim da baban gidan matazu sai wato ma'aruf imam baban khadija da inwala mido tare da msm imam sai sanusi burham tare da muhammad kabir muhammad sai haruna sale haka kuma muna gaida sauran 'yan majalisa irin su abdulrashid lere tare da khadija hayatu sai mamman zinat tare da hamza haruna tare da sunusi a ya usaulawa sai mansur shehu sok ko sakwata ne shehu tare da yusuf heluwa ddm katsina da faruk bala umaru sai aminu isa matawalle da kuma umar abdullahi dukkan da fatan kunanan lafiya. To la Halima na san wannan waka makin tuna ta. Wallahi waccan waka kunawo garbawa na wannan kuma lami ya tawar da ke aiki a ofishin jakadancin Najeriya da ke yamai wallahi muna biye da su. Haka. Muka ji sun samu mai talakki lakalla kallaka ba mu ake cewa ba danja dai ashe ashe. Mm, danja danja danja ba. <laughs> halima a kika ce akwai wani mai eh, sauraron da ya kuma da wani eh, labari babar bane ne na saurara za ka je halima wai shi ne sarkin ma'adu kai babar da yi shiru dai aka ce bari mu ji abin da yake faɗa waka bakin mai ita bari mu ji abin da yake faɗa yawa to assalamu alaikum hajiya halima jimarau ga wani labari da nake so in baki ni ne uban gidan duk wani bafulatani a wata rana wani bafulatani ya dawo kiwo to kawai sai hadari ya haɗu gashi baki kirin gashi kuma matsuwa ta kama shi can hadarin sai ya ce da ruwa ya fita da gudu shi ne kawai can sai ya samu wani dan bukka ya yi fada cikin bukkan nan to dama akwai kyaure sai eh, maza sai mai da kyauren nan sai rufe yin a shiga ciki a ke kura na nan ba ta kunki ba kunkuni a bakinta ya rasa yadda zai yi ta fulatanci ya ta fulatanci iri iri iri iri kuran nan sai ta zo wuf kamar za ta kama shi sai dinga mata fulatanci to bafulatanin eh, nan ba shi ya samu sauki ba sai da aka yi wani tsawa mai karfi tsakanin shi da kuran sai da suka yi waje da karfi suka fasa kyauran suka yi waje da karfi kowa yana shi shi ne saukin eh, eh, bafulatani kenan da kuran nan ta galgala shi da aka fulani sai ku kokari ku nemo magani mu mun riga mun ci gaba muna sai da kanwa kanwa kaɗai ta yi ce maganin duk wani kula ko wani abu na gode suna musa da ke garin kwangila a zaria wannan dai ba barbare ba ne halima wai ka ji musa da ke garin kwangila wai su suna da kanwa wai kanwa na maganin komi har da kura <laughs> da na ɗauka cewa mutumin gaishuwa ne su ne na san cewa suna da kanwa wato kamar da babarbare ne da ba zai iya ce kura ba sai dai ce bultu Eh, ashe dai kura na jin hillanci. <laughs> Wai kaji in ta nuho za ta tunye shi sai ta mata. <laughs> Munya munya mana munya mana munya mana eh. munya mana gam Allah gam Allah. <laughs> Sai ta koma lungu da kyau Malam Musa ko fito da mu miya ya sha. Allah ya da Halima. San Allah ya kai mu mako mai zuwa zan miki zan baki wani labari amma ke gum da baki. jikin ki tukunna to na na yi gumda mm. amma matsalar ka <laughs> idan ka ce za ka ba da labari mm. sai kuma sai ka kewaye sai ka ki bayarwa eh, musamman ma idan kai ne ka ci rizga ka rizga santi wato ke sa ka ce ai wani lokaci sawun giwa yakan taka na eh, raƙumi musamman ma idan ka ci rizga <laughs> ka rizga santi <laughs> zan bari dai sai kin dan fara jin wannan labarin ne kuma sai yanzu in baki cikakken sa kuma bincike ya tabbatar ashe ba na kwalli da matthew ba ne kawai manya-manyan goraye a kungiyar muryar talaka haba a bincike mun yi bincike tare da shugaba sai dai Allah dai kai mu sati mai zuwa <laughs> to shi kira kisa barin tambaye ki ina ga sai sai mun kawo kungiyar eh, yan hizba na abari ya huce mu ma mu hara aurar da gaurayen barin tambaye ki <laughs> na'am kin san sunan wani magani ana ce masa dumbasilin dumbasilin eh a yau da <laughs> yau da na sani <laughs> akwai wani kuma ana ce mara dumpadol dumpadol mm dumpadol mm wallahi ban sani ba da na je ni jan na dai wata shekara wai na ji ana cewa a bani indo da buta in sha ina ce gwiwa ta na cewa wai a a baki indo da buta na ce wace ce indo da buta to <laughs> wasu magunguna ne ko indo indo akwai dai na turancin ne shine kawai in gaya masu ka hada indo da buta to wannan ai hausa ne ai basalin din nan wannan ai <laughs> ba sani ba amma watakila kafin mu zo din kika tambayi shi aliyu umar kwallin zai iya faɗa miki ko kuma ko kuma in kika sa wani abu ne da shi ko kuma in kika sami hajiya amina babe za ta faɗa miki labarin nan ko kuma hajiya fatima uwar shari ko duk za su iya baki labarin nan maganar dumbasirin ka cika ce ladan ka kawai ba mu labari ba <laughs> lokaci halima za mu da su aya sai makon gobe da Allah ya kai mu to Allah ya kai mu ibrahim mun summa mun ma sauraro bari mu kyale ku da wani waka ita ma tsohuwar waka ce akula awon eh, yara haka ne Thank you. To masu sauraro kafin mu rufe shirin namu ga takaitattun labaran duniya. Jami'an Najeriya sun ce a karan farko kwayar cutar Ebola ta yadu zuwa ga waɗanda ba su kusanci ɗan ƙasar Liberia nan Patrick Soya da ya kai cutar ƙasar kai tsaye ba. Kenan an samu ƙaro waɗanda suka harbu da kwayar cutar. Jiya Juma'a ministan lafiya ya ba da sanarwa cewa mazajen likitocin da suka yi jinyar Patrick Soya ne suka harbu da kwaya cutar ya ce mutane goma sha hudu kenan suka harbu da kwaya cutar ta ebola 'yan yakin sa kan kungiyar hamas a ziran gaza sun kashe falastina guda goma sha takwas da suka yi zargin cewa suna haɗa baki da isra'ila shaidun gani da ido sun ce a wani al'amarin 'yan yakin sa kan sun jera maza guda bakwai a harabar wani masallaci suka harba mazan da aka rufe kawunan su a gaban ɗaruruwan mutane wani bayani da aka manna cikin banku ya yi bayanin cewa maza sun kwarmata wa isra'ila wuraren da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da mayaka da kuma makamai suke to da takaitattun labaran muke rufe shirin namu na yanzu sai kuma can da karfe takwas in allah yadda za mu dawo muku da wani sabon shirin a ciki har da shirin karamin sani a madadin sauran abokan aiki a nan birnin washington dc da suka kawo muku wannan shiri Julie Lethas Gresham ta haɗa mana sauti da injiniyan mu, Bello Habib Gadanci ne nake cewa, wassalamu huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.